بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله yau Allah azurta mu da wani babban bako kuma babban malami wanda insha Allah shi ne zai yi karatu a wannan majalisi mai albarka wato shi ne Dr. Jamilu Sadis Zaria abokina ne kuma yana ne abokina ne saboda mun yi karatu a madina tare kuma mun yi zama na abokantaka na mutunci kuma har yanzu alakanta na nan sannan yana ne saboda ya riga ne zuwa jami'ar madina kuma shi bai tsaya a digiri ɗaya ba ya yi digiri hadda digirgiri ne ake cewa digirin digirgiri ko digirgiri ne wallahu alam saboda haka digiri uku ya yi a madina kuma a ne ya gama yanzu haka ma bai gama dawa ba ya zo hutu ne amma dai ya kammala karatunsa digirinsa na farko da na biyu da na uku duka wato phd ɗinsa ya zama dokta kuma dukkaninsu ya yi su akan alkur'ani mai girma saboda haka ni kam in na ce ya sani na a najeriya da yanzu ba mu da wani wanda ya fi shi sani alkur'ani ban yi mu ba insha Allah saboda haka yana daga cikin waɗanda muke alfahari da su daga cikin wanda suka fita waje suka yi karatu a nan najeriya daga cikin malamin sunna muna godiya da zuwansa da kuma wato halartarsa wannan majalasi domin ya fa'idantar da mu da wani abu da yake dauke da shi na ilimi shi ilimi ya kamata a ce ana jinsa daga wajen baki da yawa malamai da yawa kar ya zo mutum ɗaya ne malamin kare ka samu matsala yana kan kuskure ma to kana kan kuskure na daidai ne kana kan daidai ba ran da zaka gyara ka amma yau zaka ji a wurin wannan gobe a wajen wancan insha Allah in wannan ya kuskure wancan sai ya gyara kuskure din saboda haka zan ba shi dama ba tare da na bata lokaci ba akwai wasu sauran bayanai insha Allah a ƙarshen ya gama zan yi su sai in ce malam fale tafaddal mashkuran wa ma'jura أعوذ بالله السميع العليم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin falalarsa da baiwarsa ya haɗa mu a wannan waje mai albarka wannan masallaci mai albarka a garin yola wanda yake gari mai tarihi wanda babu shakka ɗazu nike faɗa ma malam cewa daga cikin abin nan wajajen da na ziyarta na ji daɗi akwai garin yola gaskiya saboda ko ba komai akwai haɗuwa da fusakai na albarka na masoya kamar yadda muka sani haɗuwa da masoyinka ko kuma dan uwanka yana daga cikin manya-manyan ni'imomi da Allah yake bawa da shi ah, ibn hibban ya ruwaito wata magana mai tsada daga malamin shi khalid bin safwan yake cewa a cikin littafin sarobatul uqala yake cewa lam yabqa min ladhati dunya illa thalath shi inji Khalid bin Safwan baban eh, eh, malamin Ibn Hibban kenan yake cewa daɗin duniya gaba ɗaya a mu'amala na yau da kullum to babu abin da ya rike da daɗi sai abubuwa guda uku daga ciki shine yace luqiyil ikhwan haɗuwa da yan uwanka masoyanka wannan abu ne mai daɗi wanda kuma yake sa mutum ya samu kanshi a hali na farin ciki da annashuwa to ba anan haduwar ta tsaya ba tana ƙara daɗi ko kuma mutum yana ƙara samun annashuwa fiye da haka idan ya kasance 'yan uwan kuma ɗaliban ilimi ne ina fata an gane kamar yadda masu hikima suke cewa al'ilmu rahimun na ahlihi ko ilimi shi shi yake sadar da zumunci tsakanin ma'abotansa kaga anan a yau misali a wannan zaman da muke yin ba abin da ya haɗa mu sai ilimi ko ba haka ba to muna fata Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci zaman mu ya albarkaci ɗan uwantakar mu ya albarkanci zumuncin mu ya sanya mu daga cikin bayinsa na kwarai waɗanda